Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 25 ga watan Mars na 2022. A cikin shirin za ku cewa domin yake da cutar mura tsuntsaye magabatan ma'aikatar kiwo ta dan Isa sun kama wasu kashi da aka fito da su daga Najeriya. Muna tafe da ƙarin bayani. jiya a birnin kwanni aka soma zama na farko na shari'ar manyan laifuka a shekarar 2022 wata tawagar hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa ta isa wurin domin tabbatar da cewa shari'a tana gudana kamar yadda ya dace rahoton musamman na yau zai yi bayani akan halartar ɗaliban wato a dakunan ajiyar na karatu a yamai kimanin mabarata dubu ɗaya 'yan Nijar da ke zamne a ƙasar Senegal za a maido su gida a wani aikin haɗin gwiwa na tsakanin hukumomin Nijar da na Senegal kamar yadda wata majiya ta shaida wa Studio Kalangu a yau. An tsara cewa jirgin farko zai sauka a hilin jirgin saman Gyauri Hamani na Yamai dauke da wato daidai karfe 4 na marece dauke da mabaratan su 530 sannan jirgi na biyu dauke da mutane 400 zai sauka a sau'i masu zuwa. mafi yawan mabaratan yara ne sosai zuwa 'yan shekaru goma sha biyar a cewar wata mashiyar ofishin jakadancin nishar a senegal baki haure 'yan nishar dubu wato baki haure 'yan nishar 711 da aka turo su daga algeria sun isa agadar jiya alhamis 24 ga watan mars wannan shine karo na 146 da ake maido bakin hauren a mataki na biyu yana kumshe kuma da maza 661 mata 15 ƙananan yara 35 da suka hada da maza 23 da kuma 'yan mata 12 mutuna muku da cewa a jimilce bakin hauren 'yan nishar 54,959 ne aka maido daga algeria waɗanda hukuma kuma ta san da su jami'an bincike na ma'aikatar kiwo ta karamar hukumar dan isa a iyaka da najeriya a jiya sun kama kashe 312 na kwai kashi 56 da kuma zabi 49 a cikin tsarin yaƙi da cutar murar tsuntsaye shugaban ma'aikatar kiwon abdulkarim musalifu munkaila ya bayyana cewa tun bayan da wannan cuta ta bulla a tesawa ana lura akai-akai akwai matacin da gwamnati ya doka tun shekara biyu da sha biyar gwamnati hana duk abin da ya shahi da sunsu ne ko abin da hito daga sunsu saboda wani lokaci a yankin nigeria an samu cutar da ana ce mai gripe avian to saboda wannan ne muku doci ga mataci mu ma muna bacin kokarinmu don mu kare kasanmu da wannan cuta ana sa kaji kaji na kowane irin bangare saboda akwai namu na namu na hausa akwai na irin na inji ana sanya koyaye ana sanya kuma wasu tsuntsaye na kama irin su aku da sauran abubuwa mai hal yanzu ba mu samu aku dai mai mu samu irin kayan jimina ka gani doka ya bugi mutum to wanda bai da labari ne ko ko wanda ya kawo taurin kai masu yin wannan sana'a muna roke su da allah da annabi wannan sana'a da suke su dakanta mai sa a jihar Defa inda 'yan jarida goma sha takwas a Nijar da Najeriya suka soma karɓar wani horo na kwanaki uku jiya a Difan. Horon zai mai da hankali kan al'adu daban-daban da kuma addini haɗe da ka'idodin aikin jarida. Wannan shirin wayar da kai na gudanar ne a ƙarƙashin jagorancin Proje mai tallafawa al'ummomin Nijar da Najeriya. Ali Lardani Hassan mai ba da horo ya yi wa Musa Mani karan haske. Yaunin da ya rataya a kansu a matsayinsu na 'yan jarida musamman ta fannin ba da labaru wanda ya kamata ya kasance suna kawo kwanciyar hankali haɗaɗɗen kwanzumunci tsakanin jama'a abin da aka sa gaba a ƙara tunatar ma ku 'yan jarida dokokin da suka rataya akan kun san su kuna ce musu da turanci ethic ideontology musan yadda ya kamata nemo labari mu bada shi akan gaskiya cikin kiyaye kurakurai don a samu ƙara dankon zumunci ba da irin labarin da zai raba kanun jama'a ba hangen nan namu ku yan jarida murya ku tana zuwa nesa abin da kuka samu ku wallafa a ƙarshen wannan horo gurin mu gani gaskiya aikin yan jarida ya ƙara kyawa mu ƙasa ci gaba gaba ki ɗai kotun shari'ar manyan laifuka ta soma zamanta na shekara 2022 jiya a gundumar birnin kwanne an samu halartar hukumomin bariki da na gargajiya na gundumar da kuma wakilan hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa wato cndh wakilin na hukumar cndh ya je ne domin gani da ido yanayin da shari'ar za ta gudana muhammadu zeti maiga ya yi wa asumani musa arzika ƙarin bayani sai da mission nashi ya zo ya gani assist criminal wanda ana yi konni an yi shari'a bisa gaskiya ko kaka mutane wanda an ka yi accusing su ya kamata bar su su yi magana shari'a wanda ana yi musu an bi dokoci ko kaka mun ce a bar interpret wanda suna fasara su yi fasara sosai saboda accuse a yi cikin langana su wanda an ka yi shari'a an bar su ya kamata partenaire ya ba da kudi wanda ana ta yi a yi insertion su cikin society nasu mutumin wanda an ka kama shekara shida shekara boko ya koma garin su bai kamata a bar shi haka ya kamata a yi akwamfanin shi a yi integrin su mai gari mutanen gari su yarda da su shi da kanshi aiki wanda ya kama ya yi shi fami nasu su kula shi ne yana kara gari shi ne yana kara karkara shi ne yana kara kasa shugabannin kasashe mambobin kungiyar su da yawo na gudanar da zaman taronsu a yau a kasar ghana zaman taro ne na gaggawa domin nazarin yadda yanayin siyasa ke tafiya a kasar mali sai dai shugaban rikon kwarya na mali asimi gweta da ya samu gurin gayyata don halartar taron ya ci tuwon fashi daga baya kamar yadda radio france international ta rawaito haɗa hannun kuma kotun shari'a ta imowa ta dakatar da hukunce-hukuncen da shirya ta ɗauka a kan ƙasar ta mali a watan janvier da ya gabata a dabara da bikin sinema na afirka da aka soma ranar laraba a yamai masu ruwa da tsaki a harkar sinima na nishar sun sami wani horo na mako daya wanda a sakamakonsa wasu mahalarta za su sami wato guraben karatu domin karin ilimi aisha maki mai shirya fina-finai ta nijar kuma mai taka rawa a wannan bukin ta muna karin haske a hirarta da samira rafi Dalilan da suka sa na yarda na ba da haɗin kai wajen tsara wannan wasan abu na farko saboda ƙasa ta ce za ta haskaka tunda in baƙi sun zo sun ba da horo ƙasar ce za ta amfana. Na yi ba da wannan tsarin saboda za a samu matasa da dama da za su samu karuwa a fannoni daban-daban na aikin fina-finai. Abu na biyu da ya birge ni shine wannan sabon tsarin na alawuskin ƙarin ilimi. 'Yan Nijar takwas ne za su amfana ga kuma kayan aiki da kuɗin su ya kai euro dubu goma da za a ba wanda suka yi galaba bayan sun samu horon kuma an yaba da kokarin nasu za a ba su kayan aikin su take yanke ganin cewa muna cikin yanayi na tashin hankali da an kira kasar Niger wasu su rinka tunanin yaƙi ko kuma tashi-tashin hankula da sauransu wata dama ce a gare mu ta mu rinka faɗar kyawawan abubuwa da kasar Niger ta kunsa aussi de parler en Niger sai fagen wasannin motsa jiki a yammacin yau ne aka soma wata kwambalar kokowa gargajiya ta cin kofin ministan matasa da wasannin motsa jiki a doso wannan kwambalar ta shafi 'yan kokowa goma sha shida na jihohi takwas na nijar a ranar lahadi mai zuwa ne za a kawo karshen kwambalar kamar yadda alhaji abdu haruna shugaban kungiyar kokowa ta jihar doso ya bayyana wa fadel alu ta wayar tarho da maraice za a fara kwambala na kokowa na jihohi takwas ko wani jiha ta kawo dan kokowa ta biyu dan kokowa goma sha shida na mutum biyu nan za a kara da su yau da maraice a kada takwas takwas su kwana gobe da maraice a hudu hudu hudu su kwana ranar jima'i da su a kada biyu biyu su ta fi na in aka zo dimanci da maraice a yi tuwa Jem Katrem a yi final. Eh, mun gode ma ministri da ya yi wanga organization da za a yi Um, um, wanda ya ci takobi a zo a yi a taya taya su murna da region cin da ya ci takobi. Allah ya umarce doso ta ci wannan takobi ba ci sun zo doso fatan da muka yi ma sa duk shekara na ta wurin takobi su zo 'yan zangar da ma su zo nan mu ta wasa da su babu wata matsala. A cikin tsarin shirye-shiryen gasar cin kwallon kafa na duniya da za a gudanar a Qatar a shekarar 2022 a yankin afirka za a yi karawa cancantar shiga gasar wato tsakanin kasashe goma da suka samu tikitin shiga gasar a karshen mako ghana za ta kara da nigeria egypt za ta kasance za ta fuskanci senegal mali za ta taka leda da tunisia kamaru da algeria za ta karawa sannan jamhuriyar demokradiyyar congo ta kara da maroc a sakamakon wannan karawa daban-daban nahiyar afirka za ta san kasashe biyar da za su wakilce ta a gasar ta katar wato a shekara 2022 yanzu kuma sai rahoton namu na musamman albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta francophonie da aka sallata a ran 20 ga watan mars mun azawa kan mu tambayar cewa shin ko ɗaliban yamayi suna amfani da sosai da ɗakunan littattafai karatu na makarantu a Yamai. Bayan mun zagaya wasu ɗakuna a jiyar littattafan na makarantun Yamai, mun gano cewa wasu zuwa ɗakunan karatun ya zama musu tilas yayin da wasu kuma ke yi cikin son ra'ayinsu. Ga dai karin bayani a fasarar rahoton Rabi Mai Kano. littattafai ga sunan har zuwa iyakar gani a cikin ɗakin karatu na kwalojin maryama ta yame wasu ɗalibai nan da can sun zura idanu kan littattafai a nan jadawalin lokacin shiga azuzuwa bayya kubcewa mai kula da ɗakin karatun brino sosu jagoran lise maryama ya bayyana matsayin da ke ga karatun littattafai a makarantar tasa muna da kusan littattafan karatu dubu goma sha biyar akwai wasu kuɗi da ake wa warewa duka shekara domin sayan sabbin littattafai kowane aji yana da awa ɗaya a cikin sati akwai wanda yake kula da sashen ana bude ɗaki daga karfe 8 zuwa karfe 1 da minti 30 ranar litinin zuwa asabar bayan littattafan karatu akwai na zane-zane da na soyayya waɗanda muna ba da aro har tsawon sati biyu a maido su na firdaus musa adama ɗaliba ajin premier day kuma mai sha'awar karatun littattafan babban labari lokacin da aka keɓe na shiga ɗakin karatun shine ɗaya daga cikin lokutan da ta ba mahimmanci a cikin mako. Idan ina da ayyukan jarabawa, ina zawa in ɗauki littattafan da nake bukata. Na lissafi ko na kimiyyar fizik ne Yawanci ina ɗaukar littattafan na labarai, kuma na fi son labaran bincike, na fi son su. Keɓe awa guda ta musamman domin karatu a ɗakin littattafai wata tsohuwar al'ada ce a kwaleji mai lamba goma sha hudu ta yamma. ne Madam Sidi Fati, mai kula da ɗakin karatun, na kokawa da rashin fitar da lokacin karatun littattafai domin ɗaliban. Suna zauwa nan ɗakin karatu duk da yake ba su duka ba, amma sukan zo. Balle waɗanda ba su da littattafai a gida da ake aiki da su a aji, kamar na lissafi na Ingilishi da sauransu. Suna amsar littattafan labarai, musamman ma na adabin Afirka, kamar littafin Lilion Ilafir da sauransu. A da can kowane aji na da nashi lokacin zuwa ɗakin karatu. Da aka sauya lokutan karatu karatu da karhe takwas zuwa karhe ɗaya na rana da wuya kam shi yasa yanzu sai dai a lokutan cin abinci sukan zo jehi jehi su ɗauki littattafai ko kuma idan ba su da karatu sai su zo su zauna su yi su. ɗakunan karatu da daidaiton lokaci littattafai na gari masu yawa fitar da sa'o'in ba da damar karatu cikin tsarin ilmantarwa za su buɗi ga kai ɗauki kan matsalar sassautar ilimin wajen ɗalibai 'yan Nijar. Madalla mu an muka karshen shirin namu na maraicen yau yanzu zan bar ku da Musa san dauke da labarai da harshen zabarmanci da dai karfe 6:15 za ku saurari muhawarar 'yan jarida tare da maktar Hamadu da kuma bakinsa. Ai saurari lahiya. Ya ina kwana? yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, duk da wannan, ni ƙaunar ki ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar COVID-19 fa. Ƙwarai kuwa, ai wannan karin cutar na biyu. ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Mm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin guwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.